Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد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 to daga nan kuma sai shirin na lafiya sai da kula da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin yadda waɗannan abun da muka yi muku tanadi za su gudana yanzu sai a gya zama domin aji shirin nan na kokon san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 28 ga watan mayun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 16 ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kuma sun cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan mayun shekara ta 1964 kungiyar kasashen larabawa ta amince da kafawar kungiyar kwatar 'yancin kan falasdinawa ta plo an kafa kungiyar ne ta hanyar kafa kawance tare da kananan kungiyoyin falasinawa daban-daban sannan shekara guda bayan haka aka kafa reshen soji na kungiyar mai suna fata a shekara ta 1974 majalisar ɗinkin duniya ta amince da kungiyar plo a matsayin mamba mai sanya ido a majalisar har zuwa shekara ta 1982 plo tana da alaka ta diplomasiya da kasashen duniya fiye da 100 amma bayan mamayar sojin yahudawan isra'ila da suka yi wa kasar labanan wanda kuma a nan ne cibiyar kungiyar plo take kungiyar ta fice daga kasar labanan ta kuma fara ja da baya daga daukar makamai domin yakar yahudawa 'yan mamaya sai kuma da karshe shugaban kungiyar na lokacin malam yasa arfad ya sa hannu akan yarjejeniyar sulhu da ake kira da oslo inda a cikin yarjejeniyar ya amince da samuwar isra'ila amma ana ta bangaren isra'ila ta amince ta baiwa falasinawa ikon yankunan gaza da kuma yammacin kogin jordan amma duk da haka ba ta cika waɗannan alkawalla ba maimakon haka ma sai ta ci gaba da ƙara yawan yankunan da take mamayewa a gaza da kuma gabacin birnin kudus da gabar yamma da kogin jordan da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan mayun shekara ta 1998 ƙasar pakistan ta jarraba makamanta na nukiliya a karan farko har sau biyar wannan gwajin ya zo ne makonni biyu da makwabciyarta ya ta gwada nata makaman nukiliya sau biyar kuma a karo na biyu kasashen yamma ba su ji daɗin gwajin da pakistan ta yi ba domin hakan kasashen turai da amurka suka kakaba mata takunkumai na tattalin arziki da nufin tilasta mata shiga yarjejeniyar npt ta hana yaɗuwar makaman nukiliya a duniya sai dai pakistan ta ki amincewa da haka inda har yanzu ba ta daga cikin kasashen mambobi da suka rataba hannu akan yarjejeniyar npt kuma har yanzu suna ci gaba da yin zaman doya da manja tsakaninta da makwabciyarta indiya masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla sai kuma a gyar zama domin aji labarin duniya da ni shaba adam zan karanto muku. labaran duniya da farko ga kanunsu. jagoran junju halin musulunci na iran ya kirayi al'umma kasar da su fito kwansu da kwarkwata su domin yin manyan zaɓukan da ke tafi a nan gaba an kai wa ayarin motocin sojan amurka hari a kasar iraki ƙasar morocco ta shiga cikin jerin ƙasashen afirka da suka halatta ta'amali da tabar wiwi To yanzu sai a gaya zama domin a saurari cikakkun labarin. Jagoran juyin halin musulunci na Iran, Ayatollah al-Uzma Said Ali Imam Khamenei ya kirayi al'ummar kasar da su fito kwansu da kwarkwata su domin yin manyan zabuka Jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei wanda ya gana da 'yan majalisar shawarar musulunci ta ƙasa da safiyar jiya Alhamis ta hanyar bidiyo daga nesa ya bayyana cewa waɗanda suke yin kira da ƙauracewa zaɓukan ba su damuwa da batutun da suka shafi 'yan ƙasa. ayatollah said imam hamna'i ya kuma bayyana cikakken goyon bayansa ga matakin da majalisar kare juyin juya halin musulunci ta ɗauka dangane da tantance masu tsayawa takarar shugabancin ƙasar da 'yan majalisa da hakan yana bisa kan doka. domin wato samar da jami'ai masu ƙarfi jagoran juyin musuluncin na iran ya kuma bayyana cewa mataki irin wannan zai taimaka kwarai wajen fitowar masu yin zaɓe kwansu da kwarkwatarsu domin kaɗa ƙuri'a har ila yau jagoran juyin musuluncin na iran ya kirayi al'ummar ƙasar da kada su saurari masu yin kiraye-kiraye na ƙauracewa yin zaɓen domin ba su da sha'awar kare manufofin ƙasa an kai wa ayarin motocin sojan amurka hari a ƙasar iraki majiyar tsaro daga ƙasar iraki ce ta ambaci cewa an kai hari akan ayarin da ke ɗauke da kayan aiki na sojojin amurka a yankin kudancin ƙasar kafar watsa labaru ta sabarin ta ce an kai harin ne dai a gundumar asamawa da ke kudancin iraƙin kawai zuwa yanzu dai babu wata ƙungiya wacce ta ɗauki alhakin kai harin kuma babu wani rahoto da ke nuni da cewa an samu asara ta rayuka ko ta dukiya a cikin watannin banan dai ana tsananta kai hare-hare kan ayarin sojojin amurka a kudancin ƙasar iraki a ranar larabar da ta gabata ma dai an kai wani harin kwatankwacin wannan da abubuwa masu fashewa a kan ayarin sojojin na amurka tun bayan kisan gillar da amurka ta yi wa shahid kasim suleimani da abu mahadi al-muhandis a watan janairu na shekarar da ta gabata kiyayya da amurka ta ƙara yin kamari a cikin ƙasar iraki To kuna tare da radio wace Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. A Najeriya ana ci gaba da tsamo gawakin mutanen da kwale-kwale tun tsare da su a jihar Kebbi. Masu ayyukan agaji a jihar ta Kebbi sun tsamo ƙarin gawakin mutane da jiragen ruwan ya tuntsire da su a ranar Alhamis inda ta gabata. rahoton da suke fitowa daga jihar ta kabi dai sun ce jirgin ruwan yana dauke da mutane 150 a lokacin da ya hatsarin kuma ya zuwa yanzu dai adadin waɗanda suka tsira ba su wuce ashirin ba jirgin dai yana tafiya ne a cikin ruwa daga jihar Niger zuwa garin wara a yankin arewa maso yammacin jihar ta kebbi wani jami'in ayyukan agaji mai suna abubakar shehu ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun afp cewa an sake gano gawakin mutane tara bayan da tun da fari aka tsamo gawaki 45 duk da cewa dai a baya ana samun irin waɗannan hatsarin na jiragen ruwa saboda cunkoson mutane amma wannan na baya ɗin yana daga cikin mafi muni. ƙasar morocco ta shiga cikin ayarin ƙasashen da suka halatta ta'amuli da tabar wiwi ƙasar ta morocco ta zama ta bayan nan da ta halatta wiwin bayan da ta baiwa wasu manyan kamfanonin duniya damar shuka hakin mai sanya maye a ranar larabar da ta gabata ne dai ƙasar larabawa da take arewacin afirka ta yi dokar bayar da dama ta yin amfani da tabar ta domin yin magani dama dai ƙasar ta maroko ita ce a kan gaba wajen shuka wiwi a yanzu kuma ta bayar da damar yin amfani da ita a fagen magani kasar wanda ma ta halatta amfani da tabar wiwi a fagen magani sai kuma wasu ƙasashen afirkan da suka hada da uganda da afirka ta kudu to ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu ga shirin nan na mu koma noma Masu sauraro barka da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan matakin hana kiwo a yankin kudancin kasar da gwamnonin ƙasar suka ɗauka. Da kuma yadda wasu masu bibiyar lamarin a Najeriya suke kallo. Da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. taron bayan nan da gwamnonin yankin kudu maso yammacin najeriya suka yi a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar ondo waluwa rotimi okero dolu sun buƙaci ganin makiyaya daga arewacin ƙasar sun ne santa shiga cikin wannan yanki nasu gwamnonin sun ta'allaka batun ta'addanci da rashin tsaro a yankin nasu da makiyaya da suke shiga suna yin yanki. sai dai ba a je ko ina ba aka fara mayar da martani akan wannan mataki na gwamnonin yankin arewa maso yammacin kasar wasu makiyayan suna ganin cewa a halin yanzu ba abu ne mai yiwuwa ba a zartar da hana su yin kiwo a cikin wannan yankin domin haka yana nufin korar ɗaruruwan makiyaya waɗanda suka ɗauki shekaru masu tsawo suna zaune a cikin wannan yanki na najeriya ta yadda har sun haifi 'ya'ya da samar da zuriya makiyaya da ba su san ko'ina ba idan ba wannan yankin ba kamata ya a ce an yi tsari ne na tsawon shekaru akalla goma in ji wani makiyayi ta yadda idan ma tsugunar da su za a yi to a wannan tsakanin an gama tanadin da ya kamata da warware dukkanin matsalolin da ake ganin sun shafi makiyayan saboda a magance wannan matsala idan ma har ana ganinta a matsayin matsala wasu kuwa masana suna ganin cewa kiran yana cin karo da dokokin najeriya da suka bai wa 'yan ƙasa damar yin zirga-zirga inda suke so a faɗin ƙasar ba tare da ƙaidi ba a bisa wannan dokar ce kuwa su kansu 'yan kudancin ƙasar suke zaune a arewacin najeriya suka kuma mallaki ƙasa da dukiya da kafa sana'o'i ba tare da an tsangwame su ba kamar yadda wasu masharhanta ke cewa to gabanin wannan kiran na gwamnonin kudu maso yamma su ma gwamnonin kudu maso gabashin ƙasar sun taɓa yin kira na dakatar da kiwo a yankunansu amma yi wani lokaci da masu wuce gona da iri na ƙabilanci suka rika kaiwa makiyayan hari da kashe musu bisa shi. da akwai 'yan majalisar najeriya da dama da suka fito daga arewacin kasar da suka bayyana wato rashin jin daɗinsu akan irin waɗannan kalamai da suke fitowa daga wasu sassa na ƙasar irin waɗannan matakan da ake ɗauka da mafi yawancinsu suna fitowa ne daga kudancin ƙasar akan kiwo da makiyaya suna ci gaba da ƙara raba kan al'ummar ƙasar alhali kudancin kasar suna da talaucin dabbobi hatta ta fuskar tattalin arziki barin makiyaya a yankin nasu shine mafi alheri a gare su kamar yadda wasu ke gani domin a watanni kaɗan da suka gabata an ga yadda aka rika sayar da sanuwa guda naira miliyan ɗaya har da ɗuriya saboda 'yan arewa sun dakatar da kai musu bisashe. hatta rago kudinsa ya kai miliyan ɗaya a birnin iko don haka da akwai buƙatar masu hankali da zurfin tunani a cikin dukkanin ɓangarorin ƙasar da su zauna kan teburi su tattauna domin fahimtar juna da sanin yadda za a magance wannan matsala saboda idan aka barta za ta ci gaba da haddasa jawurar raba a tsakanin al'ummar ƙasar a wannan mawuyacin hali da ƙasar take da buƙatuwa da haɗin kai to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙashe sai kuma fitowa ta gaban da za a ji maɗauke da wani jigon kafin lokacin na nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum kuliyayya ya Yanzu ga shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar dan adam musamman a nahiyar mu ta Afirka daga nan Radio Hausa VOH. To yau shirin zai mai da hankali ne kan cutar kyanda cewa da measles a turanci ko kuma rougeole da faransanci ko kuma dusa yadda ake kiranta a jamhuriyar Nijar. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla kamar da watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan cutar kyanda cewa da measles a turance ko kuma rougeole da faransanci ko kuma dusa yadda ake kiranta a jamhuriyar Nijar. Cutar kyanda dai na daga cikin cutukan da ake waitar samun su a irin wannan lokaci na zafi a yankunan kudu da hamadar Sahara da kuma yammacin Afirka. kuma domin tattauna wannan batun shirin na lafiya sai da kula ya tattauna mana da dakta mamman sani dan mazarai jami'in kiwon lafiya a sashen sanya ito kan cutuka masu yaduwa a asibitin jihar maradi da ke jamhuriyar ta nijar da farko kuma na fara da tambayar sa ne kan yadda wannan cutar ta kyanda ko kuma dusa da ake kiranta a kasar take ita ce ta dusa da ake kira a turance cuta ce idan ta kama yaro za ta ga kamar alamomin da take ba da su ne musamman za ta ga yaro ya samu kuraje firfit a bisa jikin shi ɗan kankanin kuraje haka zai iya masasara eh, tsanani za ta ga kuma idanun su suna za wani lokaci zai nuna alamun ciwon ido ko kuma ka ga hancin shi yana yana zub da ruwa. To dokta ta ne mutum ke kamuwa da ita wannan cutar ta kyan ɗa ko kuma dussa? cuta ne suke haddasa wannan su kuma wannan kwayoyin cutar da su raunin da suke iya samu kamar domin zuwa kamun wajen ɗan adam musamman shi ne rauni na rashin rigakafi ko kuma rauni na rashin ƙarfin jikin ɗan adam musamman wajen yara kankana saboda sukan fuskanci ɗan matsaloli kamar irin waɗansu ƙasashe masu tashawa kamar irin namu ɗan matsaloli na wajen fannin abinci ko kuma waɗansu ciwon wuta da ke sa rauni a cikin wajen kariya jikin nasu wannan shi ke da haddasa wannan cutar kuma zamantakewa ta yau da kullum da suke yi da waɗanda suke iya su kamu da wannan cutar musamman wanda ba samu eh, kariya kan rigakafi ba. Dokta kamar wacce ce babbar hanya hakan ga ta kariya daga ita wannan cutar? To hanyar kariya ta ita wannan cutar na farko dai ana buƙatar duk wanda wannan cutar ta kama ko aka ga alamunta musamman ya fara kamar yadda na gaya muku wannan ciwon ido ko hancin shi na kan zubo ruwa da mafitara da wannan yan kankanin kurajen ya kamata na farko a ta a kai shi gidan likita domin a yi maganin a ɗauki nauyin su ta wannan hanyar maganin wannan cutar. Na biyu ne nawa na wannan cutar ne kasance yaro daga bakin ya kai kai wata tara watan nan tara ya zama wannan yaro ya samu shaukawa wanda za ta riga wannan cutar. in Allah ya ra kuma in ya dan gaba akwai kuma na biyu da ake da a ƙara karfafa ƙarfin jikin shi domin wannan garko ta ta samu ta wannan hanyar targa kai a nan kamar ƙasashen mu muna yanzu wanda muke akwai abin da muke ce ma eh, kaman shaushawa kullum wanda a gidajen likita duk yaro mai wata tara idan aka kai shi tun bakin ma aihuwa in ba aka aihe shi aka mishi wanda ya cancanta a mishi ba a arba'in da biyu yanzu aka mishi in dai ya kai wata tara zai ci wannan targa kai fitar eh, turai a mai da sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai yawa ta dauko batu kamar na magunguna hakan ga kamar wani hanyoyi ne haka ake bi wajen warkar da ita wannan cutar ba a kare cutar ai tana daga cikin ta wanda idan aka zo a kacin wuri ba ta da matsala wajen ɗaukar nauyinta kuma likita ba mu da matsala ta wajen fannin magunguna abinda dai muke da matsala ta wani lokaci mutane ba su dan saurin zawa a lokaci eh, amma daga an lokaci yau aka zo gobe jibi insha Allah wannan cutar wannan ba ta da wani cutar kuma ba ta da wani matsala da gare kamar a wani lokaci ne haka cutar ta fi eh, yawaita ne hakan ga ko kuma ake samun ta yawanci kasan akwai yanayin lokaci musamman irin lokacin da ake samun zafi-zafi da kuma shigowar iska a wani lokaci aka ɗan yi fuskantar wannan wannan cutar. Yawa lokaci kamar ana cewa yaron da aka ba ruwan nono zalla hakan ga har zuwa watanni shida haka ko zama yana samun garkuwa mai kyau, yadda ba zai kamu da wannan cutar ba ya batun ne yake. Wannan batun tabbatacce ne saboda duk yaron da ya samu wannan garkuwa ya samu wannan lokacin da idan garkuwar jikin shi ta zama to mai kwari zamnan kuma garkuwa ci wadda ba ta da eh, rauni ko kaɗan. Yaron kamar can baya ta da muka girma ka tunta maka rauni garkuwar jiki suke kawo na cuta. ina yaron da sha nono don za ba da wannan matsala. Dan yanzu da haka ɗaya rashin wannan eh, shan wannan nono shi zai kawo mishi kariya ingantattawan wanda ko da cutar ta abin za wannan garkuwar jikin su za ta shi ta musamman kuma idan aka kawo aka fada wannan allurar ta kai. Mm. to dokta kamar a misali a gida ko kuma makaranta ko wani waje haka inda aka samu ko kuma aka gano wani wanda ke da wannan cutar wani matakai ne kamata a ɗauka. matakan da ya kamata a ɗauka idan da aka kawo yaro gidan likita a da ka san ana irin wannan a ce a tsaye da mutane da wani bangare a tsaye da mutane yanzu akwai abin da muke ce ma surveillance epidemiology wannan ya ba da dama cewa daga inda yaro ɗaya kamar wani cutar za a ɗauki mataki yadda ya kamata za a san ina ne yake kuma a ɗauki matakai domin a sanar da likitoci ko hankali ko kuma ku yi maza maza ku shirya duka kayan aikin ku da kenan ko kuma a a sanar da ku eh wannan cuta an samu mai alamun ta kaza za a ɗibi jini a aika domin a tabbatar ita ɗin ko ba ita ɗin ba ce. Kusa da wannan mai ɗan mulatin muke ɗauka ake mata magani yadda ya kamata kuma a ɗauki nan shi yadda ya kamata. Rukun nan kuma kyauta ne. Ah, to da ƙarshe dokta wata shawara ce za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kansu ko kuma 'ya'yansu daga kamuwa da wannan cutar. Shawara ta farko shi ne ya kamata a ce jama'a su dinga zuwa gidan likita domin kai ɗiyansu a musu shoshawa a kullum tun daga wasu har zuwa tsawon shekara ɗaya. cikin wannan lokacin daga yan zuwa tsawon shekara ɗaya wajen wata na tara za a musu rigakafin wannan cutar ta tabbata kuma in Allah ya yarda tabbatacce ne tana da inganci tana da muhimmanci kuma ta kariya mai kyau na biyu duk wanda aka ga yana da alamun wannan cutar bayan ya yi eh, ya yi matasara ya yi wannan kurajen a jikinsa ya ɗan nuna alamun ciwon ido ai maza maza ka shiga gidan likita domin likita su ɗauki nauyin shi kuma a ɗibi jininsa a aika inda ya a aika domin a yi don in wannan cutar ce a ɗauki mataki na gaba ɗaya dangan. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To masu saurare da hakan ne kuma ka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu inda kuma za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Mamar Sani dan Mazarai daga jihar Maradi a jamhuriyar Nijar. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To labarin duniya a takaice. Jagoran juyin halin musulunci na Iran ya kirayi al'ummar kasar da su fito kwansu da kwarkwata su domin yin manyan zaɓukan da ke tafi a nan gaba. an kai wa ayarin motocin sojan amurka hari a kasar iraki ƙasa morocco ta shiga cikin jerin ƙasashen afirka da suka halatta ta'amuli da tabar wiwi ma sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma kafin mu karkare baki ɗaya muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marice idan Allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Música